Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, da kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalar da kuma niyya ha kuma na iya samun alfa rediyo na kumasin da ke kasar Ghana. masu na'uran kwamfuta kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu are assalamu alaikum yanzu din ma ladan Ibrahim yau ne tare da Grace Alheri Abdu muke farin cikin sake jan rigaman shirin da wannan hatsi. Kuma bayan labaran duniya za ku cewa gwamnatin tarayyar Najeriya tana ci gaba da kare manufarta na hana shigo da shinkafa. Sai kuma idan muna da lokaci ku jadda wasu 'yan siyasan arewacin Najeriya suka samar da wato kwamitin cimma muradunsu na zaɓe mai zuwa. Sai Usman Ahmed Kabara ya shigo da shirinsa na nakasa ba kasawa ba. sai shirin jaridun Ghana ta da Rilwan Muktar Abbas daga nan sai sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Babban madugun hamayya na ƙasar Saliyu ya yi kira jiya Laraba da a kwantar da hankali a bayan da magoya bayansa suka bazu a kan tituna suna fito na fito da 'yan sanda. da ya yi sanadin jin rauni akalla mutum guda bayan an wuni ana gudanar da zaɓe lami lafiya. Julius Madabiu ya shaida wa manema labarai a shalkwatar jam'iyyar Sierra Leone People's Party da ke unguwar 'yan gata ta Godrich a birnin Freetown cewa muna so jama'a su kwantar da hankulansu su zauna lafiya domin mu samu ganin yin zaɓe cikin kwanciyar hankali a rayuwarmu. an gudanar da zaɓe a ƙasar saliyo jiya a wani abin da masu sharhi kan lamura ke cewa ya fi kowane zafi a tarihin ƙasar biyo yana ƙalubalantar samura kamara na jam'iyyar all people's congress mai mulkin ƙasar yanzu da waɗansu 'yan takara goma sha hudu a zaben shugaban ƙasa shugaban ƙasa mai ci yanzu ns bai koroma na jam'iyyar apc zai sauka daga kare ga mulki bayan kammala wa'adin mulki biyu an gudanar da zaɓe lami lafiya a duk faɗin ƙasar amma bayan rufe rumfunan zaɓe sai aka fara tashin hankali a godrich bayan samun rahoton wata hatsaniya da ta auku a kofar shalkwatar slpp inda ƙausoshin jam'iyyar suka ce suna tantance sakamakon zaɓe ne da ake fitarwa ministan tsaro na ƙasa habasha ya sanar da kama madugun zanga-zangar ƙin jinin gwamnati da ya addabi ƙasar tare da jaddada cewa jami'an gwamnatin tarayya da ke ɗauke da makamai suna ƙoƙarin shawo kan tashin hankali ne an sanar da mutuwar waɗansu farin kaya ƙalilan a cikin kwanaki da dama da suka shige siraj fagesa ya faɗa a wani taron manema labarai jiya da aka yi a birnin addis ababa cewa idan ba a kama irin waɗannan mutanen ba ka yi tunanin irin ɓannar da za a yi ya bayyana haka ne 'yan sa'o'i kafin isar sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka rex tillerson a babban birnin kasar kasa da wato kasa ta farko da ya yada zango a ziyarar mako guda da ya kai kasashen afirka da ke yankin hamada ya kai ziyarar ce da nufin jaddada buƙatar yaƙi da ta'addanci da yunkurin wanzar da zaman lafiya da batun cinikayya da zuba jari da kuma shugabancin ƙwarai. a cikin makon nan wata kungiyar matasa da ake kira kwero ta jagoranci wani yajin kwanaki uku a yankin oromia suka toshe hanyoyi tare da kira ga cibiyoyin kasuwanci su rufe yayin da suke matsa lamba a saki dukkan fursunonin siyasa. An kawo ƙarshen yajin ne da ya bazu daga Addis Ababa zuwa waɗansu birane a jiya Laraba. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. akwai alaman cewa za a cire wasu ƙasashe daga cikin shirin ƙarin kuɗin fito da shugaba donald trump na amurka ke dab da sanarwa a kan wasu ƙarafa da ake shigowa da su amurka daga waje sakatariyar watsa labarai ta fada white house da haka sanders ta shaidawa manema labarai a ranar talata cewa muna sa ran shugaban ƙasa zai sa hannu akan wani abu ƙarshen mako kuma mai yiwuwa ba zai shafi kasashen mexico da canada ba bisa dalilan tsaron ƙasa kuma akwai yiwuwar za a tsame waɗansu ƙasashe ma a bisa irin wannan dalili majiyoyi a fada white house sun kuma ce mai yiwuwa a fito da wannan sabon shirin ƙarin kuɗin fito na shugaba trump da ake catar baki sosai a kai a lokacin wani bikin sanya hannu da karfe uku da rabi na rana wato tara da rabi na dare agogon najeriya yau alhamis a fada white house Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ambaci ta bakin wani babban jami'in Amurka yana cewa za a fara aiwatar da matakan matakin kimanin makonni biyu bayan shugaba Trump ya sa hannu a kai. A halin da ake ciki kuma wato fargaban da ta kunno kai a game da yiwuwar sa'insa cinikayya ta sa waɗansu kasuwannin hanayen jarin Amurka da na ƙasashen Asiya faɗuwa jiya Laraba biyo bayan murabus ɗin mai ba shugaban amurka shawarwari kan harkokin tattalin arziki labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka kabarin bari mu buɗe taskar rahoton namu da batun wada ta Najeriya da shinkafa da kuma alfanu da ke tattare da buɗe tashan ruwa na tudu ga Nasir Adamu ya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Gwamnatin Najeriya na ƙara kare manufarta ta hana shigo da shinkafa da akan yi kawo noma shinkafar a cikin gida har ma da kamfanonin sarrafa shinkafar. A ruwaito ministan gona na Najeriya Audu Ogbe na cewa jakadan Thailand a Najeriya ya ce kamfanonin sarrafa shinkafa na Thailand guda bakwai sun daina aiki saboda yadda Najeriya ta hana shigo da shinkafar kasar da ake kira Caroline. Ina gaskiyar manoman shinkafa na bunƙasa a Najeriya sakamakon hana shigo da shinkafar ƙetare ta kan iyakar ƙasa. Ita ce tambayar da na yi wa gwamnan jihar Kebbi a Bagudu. Shinkafa alhamdulillahi ni gwamnati ta sa gaba na mu ciyar da najeriya da shinkafa kusan ina cewa ta tabbata yau babu inda ake neman shinkafa wadda ake noma a najeriya da babu ta jihohi da yawa musamman jihar kebbi sun ƙara yawan shinkafar da suke nomawa kuma ta wadatu yau babu inda za a ce ana neman shinkafa ta Najeriya babu ta. Hakanan Najeriya na ci gaba da buɗe tashoshin sauke hajar teku a tudu a yankin arewacin Najeriya da bashi da gabar teku da nufin manoma su rika fitar da hajar su ketare. Ga shugaban hukumar kasuwanci ta jiragen ruwa Hassan Bello. Duk lissafi din zai canza saboda ko da aiki da za a nema mutane muna magana dubu biyar zuwa dubu takwas mutane da za su aiki sa'an nan akwai masana'antoci da za su taso saboda wannan tasha akwai hotels akwai hanyar ah, sufuri muna da 'yan uwa a nijar waɗanda ba su da teku tutunan za su zo su kawo kayan su jos ma in ka duba suna nan suna ta kokari kano ibadan da sauransu amma wa'annan funtuwa jos su ne suka fi wa kokari muna ganin abubuwa da yawa muna nan muna ta ingizawa mu kuma mu tabbata cewa an kaddamar da soshi bayan bude irin wannan tasha a kaduna jagoran aikin bude tashar a funtuwa jihar katsina umar mutalla ya yi wannan alwashin mun yi harama in allah yadda muna fatan cin karshen watan me mu ga mun fara aiki insha in ka zo nan nan da wata ɗaya da rabi

za ka ga wannan wurin ya zama wani wuri daban gaba daya ya za ka zayyana ribar da za a samu daga wannan tashar ba faɗi ribar ba yanzu tun da yanzu muka yanzu aka fara dole sai ka fara dai ka san generating revenue da kuma kai covering expenditure da sauransu ko ba haka ba eh wato mana irin kasashen da za su amfana daga wannan tashar banda Najeriya da kwai Nijar da kwai Burkina Faso da sauran kasashe na Chad duk muna ganin za su zo nan wurin matasan yankin irin su Rabi Umar Maska na kungiyar huntuwa ta huntuwa da fatar akalla hakan zai taimaka manoman da haɗa su da kasuwar abinci ta duniya. Mutane su noma kayan su su tattara su kai bakin tasha a dauka daga nan sai jirgi sai waje. Kaga daga nan mutane su samu dama noma ya albarka a inganta shi domin duk inda baka da kasuwa to komai yadda ya kake noma kayan ka za ka ga cewa bai daraja shi ke kashe noman mu kullum. Har yanzu dai ana samun rahotannin su mogar shinkafa zuwa Najeriya da hakan ya nuna da sauran jan aiki wajen samawa dillalan shinkafa zaɓin aikin yi da masana ke cewa an kaddamar da dokar a dare ɗaya da fara aiwatar da ita kafin asuba. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. gaɗe ku ‘ya'yan binni da ku da ‘ya'yan ƙawai, ku kama noma daidai wanda bai To, ma da la'a gayar Nasiru, amma kuma kafin mu ci gaba a shakata da wannan faifan. amma mai akwai da babu duka dangantaka ku daidai. Allah ike faɗa, haka ba ni nake faɗa ba, da ni nake faɗa, haka da sai ku ayyata ni. amma mai akwai da babu daga dangantakan ku daidai Allah ike faɗa haka ba ni nake faɗa ba da ni nake faɗa haka da sai ku garyata ne kai mai akwai ka gane idan kai gida talatin cikin guda za ka je ka kwana a ɗaki guda ka kan kayan gado guda ɗaya haka nan wanda bai da komai gida guda za a iya yi kwana a ɗakin guda yakan kwan a gefen guda yakan kwan a kayan karau falle to yan gari ya waye ta nan daga danganta kanku daidai in ba ku ɗan misali kai mai akwai ka gane in kana takamar akwai ne ba ka sanya hula goma a kan ka kai ɗai ai da an gano ka sai a cewa na ya taɓu sai dai ka sa guda ɗai haka nan wanda bai da komai shi ma isa guda ɗai mutuƙar in yana da hali to ma idan ka duba ta nan da ka ganganta kanku daidai ba ku dan misali da agogon jaka talatin da agogon sulai talatin in wannan iba da loto daidai wannan iba da loto daidai yan za a dai kira sosai ka ji sunan su don agogo. In ba ku dan misali da nonon sulai talatin da nonon kwabo talatin yan za ka dai zuba a yi sai ka ga daidai farin su daidai. kana takama akwai ne ba ka sanya takalmi goma a san ka kai kai ai da an gano ka sai a ce ga mahaukaci na sai dai ka sa guda ɗai haka nan wanda bai da komai shi ma isa guda ɗai mutukar in yana da hali in wala idan ka duba ta nan da ka danganta kanku daidai Allah ya ji gan dan maraya har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu muna agogo ce karfe biyu na tsakar dare da minti goma sha biyu ga kuma shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa. Mai sauraro Assalamu alaikum barka da sake haduwa a wani sabon shirin na na kasa ba kasawa ba sunana Usman Ahmad Kabara kamar yadda aka saba nake gabatarwa kuma yau ma ina tare da Malam. Ibrahim Jarmai. Yawa. <laughs> Kaji na ce eh. Malam ya wasu ke. Eh. <laughs> Ko da yake malinta da ya kuka ce in ji Hausawa. Eh. Mm, to Malam Ibrahim barka da haka. To barka dai Malam Usman. To ya bayan rabuwa kuma. Sai gashi mun sake haɗewa yanzu. haka ne eh, wato kasan dama wancan karan mun yi labari fa da ya shafi mun yi na gwamnan nasarawa mun yi na malam tukur din nan ko umar tukur eh, wanda eh. yake nan jami'an nan yana koyarwa a jami'ar amurka ta wanda suke na nakasassu ne da sauransu to Eh. Malam Ibrahim mun ce za mu taɓo labarin dama waɗanda suka yi ta nasara ne kuma mu isa suka yi ta nasara ɗin domin ya ƙara wasu ƙwarin gwiwa har yanzu dai muna kan wannan ɓangaren ne. Ah, na kuma yi alkawarin cewa za mu ɗan taɓo wa jama'a masu sauraro maganar tsohon shugaban amurka franklin delano ko ake ce mishi roosevelt eh roosevelt eh to shi franklin delano roosevelt shi za mu taɓo yau sai mu ji eh. aka yi gashi akan kujera yake a naɗa irin ta guragu. E, wato, wato, mm. Usman wani abu guda. E. Da na duba hotunan shi na gani. Yawwa. Ga shi dai zaune kan kujera irin ta guragu da e, wheelchair a turanci. Kuma amma, e, kuma amma ne shugaban kasa. ne shugaban kasa Amurka a lokacin na talatin da biyu ma kuwa. Na talatin da biyu, kwarai da mm. Haka. Sannan kuma bayan haka ma wato sai da ya shekara talatin da tara da haihuwa sannan aka yi gwaje-gwaje aka gano cewa ainihin cutar polio polio dai polio waccan can eh, inna ita ce eh, ta ta gurguntar da shi wato an yi wannan bincike ne a lokacin a shekarar 1921 yawa kai 1921 a turanci eh, wato aka gane gashi wato kenan yana yaro an gane ba a gane ba yana yaro kenan eh sai da yawan shekaru sannan aka gano cewar ainihin ga ainihin abin da ke damun shi ya dame shi. Eh, tun da dama ka san an ce ta shanye mai jiki. Ta shanye mai jiki kwarai da eh, gefen rufin jiki ko ko kafa ne da hannu da bari da. Haka ne. To fa. Haka ne. To to eh. to amma yana ga kuma yana ɗaya daga cikin 'yan siyasan da aka yi magana su sosai a amurka kamar misali ka san ni abin da dai na ɗan gano kafin mm, ɗan ji kai ma abin da ka ɗan zazzakulo mana akai an haife shi dai franklin ah, delano roosevelt an haife shi ne a shekarar alif ɗari a kai shi gaba <laughs> alif ɗari takwas da tamanin da biyu a eh. ranar talatin ga watan janairu a Hyde Park da ke birnin New York. Eh. Sannan kuma ya rasu kafin mu je ga labarin shi ya rasu ne a ranar Afrilu sha biyu ga watan ɗari tara da da arba'in biyar a Warm Spring GA. Ina eh. kuke cewa GA a lambar ku? wato waje ne kenan ko a a GA wai jojiya ne GA Georgia kenan a roka eh idan na eh, ga sai ku ta takaita mana GA BA A waye ga sanan dai <laughs> eh, ni dai na san a jiha ta BA nake kasan shi bature dama akwai mm. san irin waɗannan eh, abubuwa eh shortcut Eh, hmm, haka wato ba sai ya tsaya yawan dogon bayani ba in ya sa eh. wannan kawai gasa inda ya nufa haka to amma kuma hmm. abin da suka ce presidential term ɗinsa wato na mulkin da ya na shugabancin ƙasa ya yi ne ah, wa'adin mulkin sa shine a watan maris 4 ga wata 1933 ya kuma ƙara sa a 1945 afrilu shi ma 12 hmm. ga wata shi kuma to kenan kaga kaga ga 33 ga 45 ya daɗe akan mulkin ashe a lalle ya daɗe ya ɗauki lokaci ya ɗau lokaci ya ya fatinsa kuma ɗan democratic party ne ɗan democratic eh ɗan ɗan ɗan ɗan democrat kenan ko za mu ce eh eh, eh. democrat ah. wato usman akwai eh. wani abun mamaki na mhm. da nake ta tunani akan shi wannan eh. shugaban amurka eh shi franklin eh kamar misali abin tambaya ma misali shi ne mm. yana zaune kan kujerar nan ya hmm. yake yawon kamfe kamar yadda ka san haka suke yawon kamfe za su eh. je wannan jihar su je wannan wuri su je wannan wuri su je wannan eh. eh to ga eh. akwai wani abu ɗaya yawa ka gano hmm. na farko ba sa nuna kyama ba sa kyama to kaga ka fito shugaban kasa ya zo zai kamfen mai neman shugabancin kasa zai kamfen ya fito a motarsa an gan shi a kan kujerar guragu a zaune yawa sannan su sannan shi kuma hukunci su kuma gabaki ɗaya masu ainihin irin wannan na kasa hmm. wato ba sa da mata ta zuciya ko kuma ce zuciya ba mm. suna da sun ɗauki kansu kamar yadda kowa yake ba su ɗauki cewa wannan ciwon a haushi ma suke ji ka juna ka ji tausayin sa ai su ne in sai dai suka tambaye ka suka ce da Allah ya zami mi kaza ko muna neman sanin kaza to in ba haka ba sai su ji haushi eh. Eh, irin ka eh. rena musu cewa su suna da matsala kenan sannan sannan ai inda zaka san ma ba maganan ragancin ba ne ko kuma maganar sun ɗauki kansu ba kamar kowa ba kaga shi bugu da ƙari shi Roosevelt ai lauya ne ai lauya ne kwarai eh, lauya ne eh kuma eh, mm. Harvard ya je ma Harvard College ka san ku tana ɗaya daga cikin makarantun da lauyoyin eh, ƙasar nan ke takama a ce nan ka je kai ba ma lauyoyi kawai ba manya kwarai da gaske eh saboda wato duk wanda ka jaje wannan makaranta mm. lalle ya goge sosai kuma yana da dan ba kowa ke zuwa ya fara ba kowa yake ma iya gama ta ba a wurin dan na ga Isu Obama din nan saka yi ko Eh sannan akwai Columbia Law School ita ma ka kaga yayi karatu a wurin sannan mm. yayi aikin sa na zaman shi a matsayin lauya kafin ma maganar siyasa ta kankama a matsayin lauya ma abin da suke cewa practice law eh, a eh. New York City din abin New York da yake mahaifarsa. Eh, eh birnin New York. Eh tun a shekarar suka nuna 1905 sannan kuma ya yi aure akwai um, married his fifth, fifth cousin ya zamu cewa fifth cousin kamar wata ƴan shi kenan kamar irin abokiyar eh. wasan sa ya aura ta biyar can irin ta dan nesa abokiyar wasa ce haka eh eh Eleanor mm. to to sun yi kuma ƴaƴa shida eh to fa sannan ka lalle ya taka rawar gani eh sannan lokacin ka san akwai shugaban ƙasa Amurka Woodrow uh, Wilson din nan wanda to a lokacin a ƙarƙashin wannan shugaban ƙasar na Amurka ai ya yi assistant sakatare na navy na wato sojojin ruwa wato mataimakin sakataren sojojin ruwa eh, eh, musamman lokacin yakin duniya na daya ka ji fa eh ka san dai an dade ana fafata da wannan ban Allah a zaune a lalle an dade gaskiya <laughs> tunda eh, maganar raganci kuma da maganar jaruntaka ita kare tunda an ce kuma ka sakataren sojojin ruwa kuma me rage to to kuma ana yaki lokacin nan ma ana maza kenan ana maza ana yakin Eh. a'a to ka daji to wato wato eh, eh yawa na ji dazu kana son ka gaya min wani abu dazu eh ban taushe na fashin ka ba abin da mm. ke son ce shine mm. idan ka duba rayuwar shi mm. ka karanta ainihin tarihin shi sannan ka waiwaya baya ka duba mutanenmu na gida wallahi tallahi ai shi sa muka ce bari mu dinga kawa dan su miƙe tsaye me yasa wai kirikiri mutum da ran shi Ne mai ya kashe kanshi dan misali kafa guda ta shanye ko wani abu sai kaga mutum ya dauki kwano ya kama bara ya kama bara eh kai ma ka fara mika mashi hungo wannan karbi wannan Allah Allah ba ku samu maimakon a yi fara tunanin taya za a yi a samu mm. nasara a rayuwa mm. wace hanya za a bi mm. wace hanya kuma wani mataki kamata a dauka a'a sai a eh. hakura ce a'a tunda na kasace shikenan kawai sai a dauki kwanon bara a je a zauna gefen hanya ana bara ka ji ba wallahi gaskiya gaskiya ka wannan ka eh, mun mun dauki wannan sosai sosai eh saboda in ka duba ko a lokacin su lokacin ma wannan shekarun ai amurka ma bata kai wani ba shi ne guda nawa take garin gaba daya oh. tunda har yanzu amurka kidayar kidayar amurka gaba daya ai har yanzu 360 da wani abu ne miliyan ka eh, to kuma ka duba fa a wannan lokacin gaba ma da sauransu a hmm. lokacin ai ba su kai matsayin kwari da muke a yanzu ba a yanzu haka eh, amma duk da haka lokacin nan kaga irin da kasa ba ta sa ya kasa a gwiwa ba ya miƙe eh. ya yi mm. karfin hali ya yi tunani kuma sannan ya ci gaba da gwagwarmaya ka Allah yawa to ka gani to ka ga kan wannan dai kan gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah sannan akwai abin da nake son mu rufe da shi ka san yana da irin hikimar magana din nan to akwai fitacciyar hikimar magana sa da aka fi sanin shi da shi shine wanda yake cewa the only things we have to fear is fear itself abin da kadai ya kamata mutum ya ji tsoro shine tsoro ka gane ba wani abu ba tsoron shi kanshi kawai kamata ka ji tsoro tunda baka gan shi ba baka san shi ba to shi kadai kamata ka ji tsoro amma ba wai wani abu ba na rayuwa sannan wato eh, a takaice wato eh. ka ji tsoron sa tsoro a ka kenan kawai shi kenan to wala ibrahim sannu da kokari madalla na gode kwarai eh. malam usman to yanzu kan a madadin ibrahim jarmai sai kuma ni usman na ahmad kabara daga birnin washington dc nake cewa allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya thank you To ma da gaida Usman yanzu kuma ga Rulwan Muktar Abbas da sharhin jaridun Ghana. Za mu soma sharhin jaridun na yau ne da jaridar Today, wadda babban labarinta shi ne babu mafita ga masu fashi da makamai. Jaridar ta ce shugaban ƙasa Nana da dankwa kufa Ado a matsayinsa babban kwamanda na sojin ƙasar Ghana ya ayyana da yaƙi akan masu fashi da makamai inda yake bayyana ainihin da dagewansa sau da kafa akan kawo ƙarshen duk masu fashi da makamai a cikin ƙasar nan. Har yau dai a jaridar na Today babu dafuwa a jihar Volta. Jaridar ta ce tsoro ya kama mazauna garin Akakpo Kope da ke cikin jihar Volta abinda ya sa har suka daina dafuwa yanzu haka bayan mutuwan wasu mutane guda shida bayan da sun ka dafa abinci nan da suke kira a ranar Alhamis suka ci waɗannan mutane shida sun karasa rayukansu mm. sai kuma babban jaridan ƙasar ghana wadda babban kanunta shine ƙasar ghana ba za ta dogara akan agaji jaridar ta ce shugaba nana ado danko akufo ado ya bayyana fili dahir aini cewar a kokarinsa na tabbatar da ci gaban ƙasar ghana yana son ganin ƙasar ghana ba za ta dogara akan agaji na ƙasashen waje ba har yau da jaridar graphic ɗin shugaba buhari ya jinjina wa kasar Ghana da ƙirƙiro ofishin mai ainihin shari'a na musamman sai kuma wannan kanun ɗiyan Ghana sun yi bikin cika shekaru 61 da samun indifenda daga jaridar graphic bari mu duba da herald an biya minista alawansan abincin da ya ci da abin sha a ƙasar amurka sai kuma wannan rashin tsaro na addabar mu in ji da herald ita kuwa da inquisitor yau npp za ta yanke hukunci akan obriebuwa wadda ya ce npp ta ɓannata dala biliyan hamsin a taron ta na wakilai da informa rayuwa ta yi wuya ƙarƙashin mulkin akufu ado in ji mensan otabol har yau dai mensan otabol ya zargi 'yan jarida da rashin faɗin gaskiya na irin hali da ƙasar ke ciki daily guide za mu sa kafar wando ɗaya da miyagun ɗiya in ji shugaba akufu go street business da'a da aiki tukuru ne makulli ga ajandar Ghana na ba ta dogara kan agaji domin ci gabanta. Da wannan sharhi muka yi so ƙarshen sharhin jaridun na yau ridwanan Lamuk Tara bas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. To yanzu kuma ga ra'ayin da ku masu sauraro kuka aiko muna. Assalamu alaikum Radio Amurka, Suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi bakin kasuwa da kun ya a tsarin Najeriya. Dan Allah yana kai ga kuka na dangane ga hanya da ta daga nan bakin kwalta zuwa garin kafi to suke kilomita biyar ba amma dangane da haka nan wallahi za gani jama'a suna samun hatsari a nan gurin ana yaɗa a bakin ana kare ruwa ko ma ana rasa rayuka to don Allah za a mada a nan karamin hukumar mu ta tsoro ya kamata gwamnatin eh, gwamnan jihar Katsina yamma masari na Allah ga wannan jawabi namu ya kai tsuniyan ka ko kuma karabanta zai su gane gurin a taimaka a yi musu gurin Assalamu alaikum gidan rediyo Birsa Amerika. Ni ne Umar Mal Aljanu daga jihar Niger karamar hukumar Rafi na Amerika Kadara. Haba jama'a ina kira ga gwamnatin ATC na Najeriya haba kuwa Allah kuwa girma annabi ku yi tausayin talakawa mun zaɓe ku ne duk ta ma talakawa bisa ga maganar wutar nefa ya ana mun wasa da wutar nefa in za ku ɗauka duk ku ɗauka ku in za ku bar mana ku bar muna. Assalamu alaikum wurin Amerika mai magana injiniya Muhammadu mai samari da mana birnin Kebbi local government Kebbi state Nigeria. To ina kira ga gaba dai hawaye don ba gajiya mu kai ba don Allah maka a jami'an tsaro na 'yan sanda a biya su albashinsu. Don sun shiga wani hali na hawa layi. Saboda haka ina kira ga wanda ke da hakkin su don Allah karkata ka biya ma'aikatan tsaro su. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Aminu mai albasa kasuwan gawon yara Abuja da Najeriya. Har yana so in ja kunnen yan majalisi ne wanda yake bai dace ba gaskiya suna takura ma shugaban mu shugaban kasa da girma Muhammadu Bello Muhammadu Buhari. Gaskiya ya dace yadda suke yake wakiltar jama'a dindin jimoyi da yawa miliyoyi su ma suna wakiltar kanan nasu mutane. To bai dace ba gaskiya ce duka ya tashi abubuwan da za su taimaka mashi sai ya zan abun ba haka yake ba. da haka yana kira ga 'yan majalisar cewa dan Allah ya annabi sai haƙuri cewa ba bawan Allah nan fa ya zo ne su gyara wannan ƙasar mu Najeriya ba wai su ɓata ta bane. To yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. Babban madugun hamayya na ƙasar Saliyo ya yi kira jiya Laraba da ga magoya bayansa da su kwantar da hankulansu bayan da aka yi wata hatsaniya sakamakon wannan zaɓe da aka gudanar julius bio ya shaida wa manema labarai a shalkwatar jam'iyyar sierra leone people's party da ke unguwar 'yan gata ta godrich a birnin freetown cewa muna so jama'a su kwantar da hankulansu su zauna lafiya domin mu samu ganin yin zaɓe cikin kwanciyar hankali a rayuwarmu. mu ministan tsaro na kasar habasha ya sanar da kama madugun zanga-zanga kin jinin gwamnati da ya addabi kasar tare da jaddada cewa jami'an gwamnatin tarayya da ke dauke da makamai suna kokarin shawo kan tashin hankali ne an sanar da mutuwar waɗansu farin kaya kalilan a wannan hargitsi to yanzu anan mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai an jima ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki ko har shirin sai bango ya tsage na jummai ali yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ita grace alheri abdu da ta taya na gabatarwa sai sulaiman abu da ya bada umarni da injiniyan mu jim cook ni ladan ibrahim ke cewa ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya